fassara aliyu abubakar shafaɗi da kuma rabiu abdullahi shafaɗi idan dai ba kuma manta ba a wancan shirin mun bar kaforo inda ya gama cin abinci gama abincin ke da wuya sai rika ji dan motsi motsa a wajen da yake zaune jin haka sai dan saurara ya ga menene yake wannan motsin wanda sakamakon haka ya fahimci cewa ya tafi mutane ce suke gabatuwa zuwa inda yake ko da ya fahimci haka sai tsoro ya kama shi ya rika rayawa zuciyarsa to duk yadda aka yi ma'abota wannan gidan ne suka shigo to ai ko yanzu idan har suka zo suka riske ni babu makawa sai mun yi tsada da su domin ko na shigo musu gidansu har na shiga daga ɗakunansu kuma na ci daga abincinsu ba tare da izininsu ba a wannan lokaci kafuru sai maza ya shige bayan wata kanta wadda a kanta aka ajiye wasu taswiru na ado da kawar ɗaki ya ƙuya a bayan wannan kanta ya samu kuma wata 'yar kafa yana leƙen hanya ya ga waye zai shigo wannan ɗaki nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba jim kaɗan bayan da kaburu ya ɓuya a bayan kantan nan sai ga wasu 'yan mata su bakwai sun shigo cikin ɗakin ko da ganin wannan shigowa ta su kaburu ya dube su ya ga 'yan mata ne irin matansu na hindu amma kuma sai ga tun da yake a rayuwarsa bai taɓa gani ko jin labarin kyawawan mata irinsu ba ya gansu shida daga cikinsu suna sanye da tufafi iri ɗaya wanda aka yi shi da alhari ne fari aka yi wa rigunan cin baki da dinari da ga fuskokinsu suna sheke kai ka ce wani wata ne a ranar daren sha biyu kafuri ya duba zuwa ɗaya daga cikin 'yan matan nan wadda ita kaɗai tufafinta ya sha bamban da na sauran domin ko ita tana sanye da tufafi wanda aka yi sana'arsa da jan alhari ne kuma aka yi masa ado da ratsin fari haka kuma an ƙawata ɗinkin da jan dinare game da tsarmi da kwandagen lu'ulu'i haka kuma bayan wannan riga da take jikinta tana yawo da wata karama alkyabba irin wanda matan manyan sarakuna ke amfani da ita wajen ado kafuru ya nutsu wajen duban yarinyar nan da duba irin na ma'abota nazari ya ganta mai faffaɗar fuska da hanci da wili da idanuwa ma'abota kwarjini ga duk wanda ya dube su ta da kyan dirin jiki irin wanda yake farauta zuciyar mai beki abun ka da sori yi kwanan take tsumage bege ta fadi ka furo ya ji shi a wannan lokaci nan duniya babu wanda yake kauna fiye da ita ka ma ji shi a halin yanzu ba shi da wani buri da ya wuce a ce wannan yarinya da ya gani ta zama mata gare shi ya rika rayawa zuciyarsa yana cewa yanzu a wannan nahiyar tamu ta hindu akwai wannan yarinya amma cikin mutanenmu babu wanda ya taba sanar da ni labarinta hakika na tabbata mahaifina tun daga haihuwa ta. bai takaita wajen kyautata min da jifantar lamuran rayuwata ba sai da rashin isar da labarin wannan yarinya gare ni amma ko zan yi mamaki har a ce mahaifina ya san da wannan yarinya a wannan nahiya mu, amma tuntuni bai isar da labarin ta gare ni ba domin ko ya zamo daga al'adarsa isar da kyawawan abubuwa gare ni kafuru na maki a bayan kantan nan sai ga 'yan matan nan sun gabata zuwa gaban teburin da ya ci abinci sun zauna zaman suke da wuya sai ga sun hau buɗe a kusa sun kama zuba abinci suna ci kafuru bai gushe ba yana hangen su har sai da suka gama cin abincin nan bayan sun gama cin abincin sai ga sun tashi sun nufi kofar da suka shigo ɗakin sun fita suna fita ya bi su a baya cikin sanda yana kallon su yan matan nan suka wuce zuwa can cikin gidan kafuru na biye da su a baya ba su sani ba har suka kai cikin wani katon lambu da aka tanadai shi a tsakiyar gidan wanda kuma a tsakiyar lambun an yi wani tafki na linkaya ruwa na gudana ta karkashin sa da zuwan yan matan bakin tafkin sai bi daga cikin su sun kama alkabbar da take jikin ɗayan nan mai sanye da jin tufafi sun cire mata suka cire mata duk tufafin da yake jikinta sannan su ma dukkanin su shida suka cire nasu suka shiga cikin tafkin nan baki ɗaya da nufin yin linkaya haba lokacin da kafuru ya ga shiga su tafkin nan har ya ma so ya rasa hankalinsa saboda begin ganin sura da zati da ubangiji ya lwata yarinyar nan da shi nan dai haka kafuru ya miƙe tsakanin farin yana hangen yan matan nan suna shakatawa su da wasan linka cikin tafkin nan har zuwa lokacin da suka gama suka fito suka wuce zuwa wani ɗaki dum kaɗan bayan shiga su wannan ɗaki kafuru ya lafa ko zo kofar ɗakin yana lekawa ya hango ciki bai ga kowa ba dana haka sai cika da mamaki ya kama kofar ɗakin ya bude ya shiga ya ga bai ga kowa cikin ɗakin ba ganin haka sai tsorata ya fito daga cikin ɗakin na guje bisa tunaninsa cewa ƴan matan na aljanu ne ba mutane ba ne kafura ya koma cikin hanzari ya bi ta kofar da suka shigo wajen ya koma da nufin ya fice daga cikin gidan ya yi tagewaye cikin gidan daga na ya shiga can ya fita can amma ina ya rasa ta inda zai bi ya fita daga cikin gidan inda anan ya saddaka a zuciyarsa cewa shi fa tasa ta kare ya shiga tarkon aljanu yana cikin wannan hali sai ji an dafa kafadarsa ta baya jin wannan dafa da aka yi masa ya ajiye zuciya ya ga wani gorin numfashi ya juyo a tsorace juyowarsa ke da wuya sai suka ido hudu da yarinyar nan da ya gani ya ga cewa ita ce dai wannan ta dafa kafadar tasa tunda haka kafuru bai samu nutsuwa ba yarinyar ta dube shi ta ce ya kafuru ka kwantar da hankalinka kana cikin amana ta babu wani abu da zai cutar da kai anan jin ambatar sunansa da yarinyar ta da kuma lafazinta na bashi tabbacin aminci sai hankalinsa ya kwanta ya komo cikin hayacinsa bayan da ka kafura ya komo cikin hayacinsa sai kuma ya shiga mamakin to ya aka yarinya har ta san sunansa ganinsa cikin wannan yanayi sai yarinyar ta ambata gare shi da cewa kada ka yi mamaki don ka ji na ambaci sunanka domin kwatuna an sanar da ni waye kai kuma an sanar da ni cewa zaka bakunce mu kafur ya dube ta yace ke kuwa waye sanar da ke labari na kuma har ya sanar da ke zuwa na nan yarinya ta dube shi cikin murmushi tace a kafuru nan ba wurin zance bane saboda haka ina nufi gare ka da ka biyo na a baya mu koma zuwa cikin gida mu zauna tukuna da sannan zan sanar da kai yadda aka yi na san dukkan al'amari game da kai ba musu kafura ya ta baya suka nufi hanyar koma cikin wani ɗaki da ya baro daga cikin gidan hauka wucewar yarinyar nan gaba tana tafiya kafuru ya bita da kallo yana ganin yadda gaɓaɓɓen halittunta suke juyawa duk lokacin da ta motsa to a wannan lokaci sai da hankalinsa ya so ya gushe saboda kayatuwa da kallonta har suka shiga cikin ɗakin inda daga shigar su suka haye kan wasu kujeru da suke jerar ras a cikin ɗakin suka fuskanci juna kafuru yana mai kaguwa da ya ji labarin wannan yarinya zaman suke da wuya kafuru ya dubi yarinyar da cewa ya ke wannan mahabociya cikar kyawo da daidaito mazan na nufi gare ki da ki sanar da ni labarin ki da kuma yadda yi har kika san sunana kuma kika san da zuwa na nan kamar yadda kika ambata min a baya yarinya ta dube shi cikin murmushi ta kada ido ta ce ni sunana Damfala wanda mahaifina sarkin wani birni ne da ake kiransa da suna Sambul yana nan kusa da wannan gidan gona nawa lokaci zuwa lokaci ina zuwa wannan gona tawa tare da gina ina hutawa idan na samu yan kwanaki sai na koma gida can wajen mahaifina dimfila ta ci gaba da bashi labari da cewa a shekaran jiya da na zo wannan gona tawa sai hadimai na daga aljanu da suke gadin wannan gona tawa suka bani labari da cewa ga wani bakunan ya shigo wannan gona taki suka sanar da ni sunanka kuma suka shaida min cewa kai dan sarki Furanjib ne babban sarki a nahiyar Hindu da suka gaya min haka sai na bukaci su barka ka zo idan ka zo ni da hannuna zan kama ka na tume ka da shigo min gona ta ba tare da neman izini na ba haka kwalamarin ya kasance a lokacin da ka shigo wannan gida nawa na ganka sai na ganka kyakkyawa wanda kyawun siffarka ya kayatar da ni matuƙa har na na bukatar na wani tume ka sai ma kawai bai yanka da na ji haɗan far fara zuciyata to a wannan lokaci sai na wakilta hadimaina da su rika yi maka hidima wanda ka ga abinci yana zuwan maka ba tare da kaga wanda yake ka maka ba haka kuma ka yi bacci a wani waje ka kuma farka ka ganka a wani waje daban da dai sauran ire-iren waɗannan abubuwa da ka gani haka kuma hadimaina suna sanar da ni dukkan wani lamarinka a lokacin da ka laɓe kana hangen mu muka ci abinci har zuwa lokacin da muka shiga ɗakin nan ka leƙa ka neme mu karasa duk muna kallon ka jin wannan labari na ta sai kafur ya samu nutsuwa zuciyarsa jin cewa ita ma dimfila ta kawatu da ganinsa kuma tana bikinsa kafur ya dubi dimfila ya ce ya dimfila duk da cewa kin zo min da wani lamari mai rikitarwa da tsoratarwa ta hanyar karɓar bakuncina na to amma duk da haka kin cancanci yabo da godiya da gare ni bisa yadda na wanzu ina bako cikin karamci da ta hidima gare ni sai dai kuma yanzu ina tambaya gare ki shin ko kin fahimci na daga lokacin da na ganki zuwa yanzu dumfula ta amsa masa cikin murmushi da cewa ya kafuro ka na zahiri na fahimce shi amma ko ka na baɗi ne ma'ana abin da yake zuciyarka ai sai ka bayyana shi tukuna zan sani kafuru ya amsa cikin murmushi da cewa haka ne kam to a takaice dai ina mai bayyana miki cewa dai tun lokacin da na fara ganin ki a karan farko kyawun surarki da daren da ubangiji ya yalwata ki da shi tunda suka farauce ni suka kuma farauce zuciyata na ji ina matuƙar ki kin dai takaice miki zance ma dai ni yanzu har ma ya zama ba ni da wani buri da ya wuce aure tsakani na da ke da haka yanzu ina nufi gare ki ke ma da ki bayyana min zuciyarki game da wannan lamari da na bayyana shin zakare ki dan ta sake duban sa cikin murmushi tace ya kaburu ai kamar yadda ka ji zuciyarka tana baka kana da burin ka aure ni ni ma kamar yadda na ambata maka a baya haka ne tun lokacin da na fara ganin ka a lokacin da ka shigo gonan zuciyata ta tafi akan haka ma'ana ni ma kamar kai a halin yanzu ba ni da wani buri da ya wuce naga ka zama miji gare ni ni kuma na zama mata gare ka kafuru ya matukar farin ciki da jin haka a haka da dimfala da kafuru suka ɗauki wani lokaci mai tsawo suna zaune suna hira irin ta ma'abota bege hakikanin al'amarin kwa ne ita dai dimfala da dukkan sauran yan matan da kafuru ya gani ba mutane bane aljanu ne sun zamo daga cikin hadiman aljanu da malaman nan suka yi dakon su a sana'a akwatin nan da suka yi haka kuma sun shirya hakan ne domin su zamo suna ɗebe kafuri kewa a lokacin zamansa a cikin akwatin nan kasancewar wannan aiki da aka dora su damfala na ɗebe masa kewa shi yasa suka juye da kamanninsu na ainihi na aljanu suka juye zuwa kamannin mutane kuma ta kawata masa zance tun daga wannan lokaci sai zamo daga al'adar kafuri da su zauna su ta hira irin ta masoya da bai juna har zuwa tsawon wasu kwanaki a inda kafuri ya buƙaci damfala da ta kai shi zuwa can birnin su ta gabatar da shi gaban mahaifinta a shirya magana aurensu a lokacin da Damfila ta ji wannan bukata tasa sai ta safi yaudara da kawata masa zance da cewa ya masoyi na kai sani cewa mu baya daga cikin al'adar mu yin aure da wani mutum har sai bayan kun shafe shekaru uku kuna tare da shi bisa ga haka nake ganin kuma ni a matsayina wajen mutanenmu ba zai yi wa a kaina na al'ada ta mu mai haka kuma iya sani na da mahaifina mutum ne wanda yake mai tsatsauran ra'ayi dangane da abubuwa waɗanda suka shafi al'adam saboda haka ban yi zaton zai amince ba a yanzu idan na gabatar da kai gare shi da nufin neman aure na jan haka kaburu ya shiru yana tunani yadda har zai iya haƙurin shekaru uku kafin a ce dumfula ta zamo mata gare shi dumfula ta sake dubansa cikin murmushi ta ciya masoyina kuma na nufi gare ka da kai sani cewa bisa ga al'adarmu neman auren ya mace ba abu ne mai sauki ga ɗan namiji ba domin ko iyayen ƴaƴan mata sukan buƙaci sadaki da dukiya aure waɗanda suna kasancewa ba ƙananan abubuwa suke nema ba haka kuma ba sa kasancewa abubuwa masu saukin samarwa jan haka kaburu ya duba ya zuwa damfala da duba irin na ma'abota albashi ya ce ya damfala ki sani cewa kin riga kin mamaye wani bigire mai faɗi a birnin zuciyata hasali ma ce kin mallake zuciyarta bisa ga hakan kuwa ina mai alwashi da sanan miki cewa da abin da aka bukata da gare na matsayin sadakin aure na da ke komai rintsi komai wahalarsa komai darajarsa na mai tabbatar miki da cewa ba zan yi sakaci ko sassauci ba wajen samar da shi kina mai tabbatar miki da cewa ko da mulkin mahaifina aka nema a matsayin sadakin ki na lamunce muke cewa mahaifina zai ba da shi har wannan buri na na aure da ke cika buri ci gaba da cewa ne muke alwashi da mulkin mahaifina ne bisa sanin matsayina a wajen mahaifin nawa mahaifina na kasance ni kadai ne gare shi wanda kuma ubangiji bai nufe shi da samu na ba har sai da a lokacin da shekaru suka waita gare shi har ma ya fidda rai da samun haihuwa sannan ya same ni wannan dalili ya sa mahaifina tun tasowa ta ba shi da wani buri da ya wuce ya faranta min ya kyautata min a rayuwata kuma ni a iya sani na ban taba zuwa da mahaifina wata bukata tawa ba ba tare da ya biya min ita ba jin wannan alwashi na kafuru dumfula ta nuna yanayin farin ciki a fuskarta ta kuma sabu kalamai na yabo da nuna kauna da kafuru ya nuna mata wata rana da safa kafuru ya tashi daga bacci hadimai suka gabatar masa da abin karya kumallo ya kintsa ya fito ta shigifa da suka saba zama da masoyiyarsu dimfila suna hira ya zauna yana sauraron zuwanta jim kaɗan zai ga dimfila ta shigo tare da kuyangin nan nata su shida da wata ta gabata zuwa gaban kafuru cikin murmushi suka gaisa da gaisuwa irin ta ba abota soyayya ta zauna kusa da shi suka fara hira kamar yadda suka saba cikin hirar su dimfila ta dubi kafuru ta ce a masoyina kai sani cewa lokaci ya tsawaita gare ni na zamana a nan bisa ga haka ina mai sanar da kai cewa jiya jakadu sun zo gare ni daga mahaifina sun sanar da ni cewa mahaifina yana bukatar gani na saboda haka ina mai sanar da kai cewa gobe idan gari ya waye zan tafi zuwa can birnin mu kamar yadda mahaifina ya bukata kafuru ya mutu bakin ciki da jin cewa za su rabu da masoyarsa hankalin sai tashi bisa rashin sanin irin halin kuncin da zai shiga a sakamakon rabuwa da masoyarsa kafur ya duba ya zuwa dimfila ya ce ya masoyata na sani cewa mahaifa suna da matsayi mai girma a wurin 'ya'yansu bisa ga haka saba dukkan wani umarni nasu ba zai zama alheri ba ga dukkan ɗa a rayuwa ni yanzu ba zan iya neman ki jinkirta daga amsa kiran mahaifinki ba amma ina nufi gare ki da ki amince na bi ki mu tafi tare da ke har ki gabatar da ni gun mahaifinki dan cikin murmushi ta amsa da cewa ya masoyina ni ina ganin baya daga dacewar lamari da 'ya'ya har su zartar da wani hukunci ga kansu ba tare da sun nemi amincewar iyansu ba ma'ana ni ba na ganin ya dace na fara kai ka gaban mahaifina a matsayin masoyina mai burin aure na ba tare da na gabatar da isar da labarin ka gare shi ba gabanin zuwanka bisa ga wannan ne ina ganin zai fi kyau kai hakuri har na je na riski mahaifina na isar da labarin ka gare shi na kuma nemi amincewarsa da ya yarda na gabatar da kai gare shi tukuna kafuru bai musunta wannan zance nata ba ya amince bisa ga haka ala dole ba dan ya so ba sai dan kawai ba shi da yadda zai bullo wa rushe wannan magana tata bisa kwatanta matsayin mahaifinsa gare shi da kuma yadda ita madin fula za ta umarnin mahaifinta kamar yadda ta ambata masa nan dai haka suka ci gaba da hira wannan rana kafuru ya rasa abin da yake masa daɗi a duniya gari na wayewa da safa dimfala da kuyanginta suka yi sallama da kafuru suka tafi da nufin koma birnin mahaifinta suka bar kafuru shi kaɗai cikin wannan gona cikin halin kewa da rashin walwala yawan yana rayawa a zuciyarsa cewa hanya kwa dimfala za ta dawo uku ba za ta dawo ba wani lokacin zuciyarsa ta kan fi karkata zuwa wasu wasun ba za ta dawo ba wani lokacin kuma ta kan karkata zuwa za ta dawo bisa la'akari da ganin soyayyar da ta gwada masa a lokacin da suke tare kafur yana cikin wannan tunani sai kuma tunanin mahaifinsa ya faɗo masa nan take zuciyarsa ta karkata zuwa tunanin mahaifin nasa kewarsa ta motsa masa cikin zuciyarsa wannan lokaci kafuru ya zumbur ya miƙe ya fito daga cikin gidan gonan nan da nufin ya ba hanyar da ya zo wannan wuri ya koma ko ya samu hanyar da zai bi ya koma birnin mahaifinsa ya ta tafiya yana bin gefen koraman nan da ya biyo yana mai azama da gaggawa har ya zo bigiran da ya fara ganin kansa ko da zuwansa wajen sai ga wata hanya kuma ta bi ta arewa gani haka kafuru bai tsawa wani sauraro ba sai bi wannan hanyar da tunanin cewa ko za ta fitar da shi zuwa inda zai samu wata jama'a da za ta ba shi labarin hanyar da zai bi ya koma zuwa birnin su kafuru ya bi wannan hanya ya ta tafiya bai game da kowa ba har zuwa gabanin faduwar rana inda ya tsaya gindin wata bishiya da nufin zai huta domin ku a wannan lokaci yana cikin matsanancin halin gajiya ga yunwa da kishirwa sun baibaye shi kafura na zama a gindin bishiyar nan bai an ba kama a mafarki sai kawai ya ga wasu akusa guda biyu a gabansa da kuma wata yar buta ta ruwa ko daga na haka sai raya a zuciyarsa da cewa lalle wannan abinci hadiman nan na dimfila da ta bashi labarin su su suke biye da shi suka kawo masa wannan abincin nan take miƙa hannu ya ɗauki butar ruwan nan ya ji ta jikinta ya ɗau sanyi karau ya kai bakinsa ya guntsu ruwan ya kurkure bakinsa ya kuma ɗan sha kaɗan. inda daga baya buɗe kusan nan guda ya iske shi take yake da gurasa ɗaya kuma tatacce zuma ce a ciki farar saka abanan da ya kafuru ya cika cikinsa da gurasa ya sha ruwa ya koma gefe guda ya gida da nufin ya ɗan daɗa hutawa a kwa daga kishin gidan nan tasa sai bacci kwashe shi lokacin da kafuru ya farka daga baccinsa sai gan shi kwance akan wani gado ma'abincin kawa da yalwar shimfiɗa gana haka ya fage ya tashi zaune sai ya fahimci cewa ai gidan gonan nan na dumbule yake ganin haka sai ya faɗa a cikin zuciyarsa cewa wato hadiman nan da dumbula ta bani labari su ne suka ɗauko ni suka dawo da ni nan kenan bisa ga al'adar gidan da ya santa ya tashi ya shiga ɗakin cin abinci ya iske abinci a shirye bisa tebur ya zauna kamar yadda ya saba a baya ya ci abinci sha daga abubuwan sha da aka gabatar masa ya zauna yana yan tunanin-tunanin cikin zuciyarsa inda a cikin wannan tunani na sai kudurci a zuciyarsa cewa zai haƙura ya zauna a nan har zuwa lokacin da dimfila za ta dawo gare shi in ya so ya bukace ta da ta umarni ga hadimanta su ɗauke shi su mai da shi zuwa ƙasarsu bayan kimanin makonni uku da yin wannan wata rana da hatsi kafur na zaune sai ga dimfila da kuyanginta sun dawo haiko da hango su kafur ya tashi cikin hanzari ya gabata zuwa gaba gare su yana mai fara'a ya kama hannun dimfila sun bata ya tare su ya yi musu marhaban ya kamo hannunta suka zo suka zauna kafur ya duba zuwa dimfila da duba irin na ma'abota bai ya ce ya masoyata kin tsawaita wajen komowa zuwa gare ni kin bar na nan cikin halin kewa da zalumin rashin ganin ki ta dube shi da duba irin na farauci hankalin mai bege ta tausasa murya da cewa ya masoyina kai sani cewa ni ma ina cikin halin da ka samu kanka domin ko ni ma na wanzu cikin kewarka da yawaita tunaninka ko wani lokaci haka dai ta ta zance da kawata sautin murya tana fidda lafazai irin masu sanya zuciya mai sauraro kafuru da kuma duban teciya dimfila mana labarin yadda ta kasance tsakanin ki da mahaifinki dangane da magana ta cikin murmushi ta ce masoyina kai sani cewa lokacin da na koma gida muka kaɗe ta ni da mahaifina na sanar da shi ka, haka kuma na bayyana ƙaunata gare ka gabansa ta yadda har sai da ya fahimci na ya zamo yana mai burin ya ga shin waye wannan da har zuciyarsa tara ta zuwa biyansa dumbula ta ci gaba da cewa mahaifina ya kyautata kalamai gare ka bayan haka kuma ya shaida min cewa akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin masarautunmu da ta mahaifinka da haka yana ganin babu wani aiba cikin al'amarin a ce ya aurar da ni gare ka ka fure matuƙar farin ciki da yin cewa mahaifin dumbula ya yi na'am da lamarinsa nan take ya sako wata waƙa baiti goma sha tara ta bayyana yabo da na da farin ciki bayan da ya gama rera waka sai dubi dimfila ya ce to yanzu lamari ya rage gare ki ya dimfila ma'ana yanzu ina neman izinin ki a duk lokacin da kika tashi koma gida za mu tafi tare ki gabatar da ni ga mahaifinki dimfila cikin murmushi ta amsa da cewa kada ka damu ya masoyina na amsa wannan bukata taka za mu tafi tare da kai idan lokacin komawar mu gida yayi amma abin da ya gudana na daga lamarin sarki furanjib a daidai wannan lokaci shekara ta cika sai aika aka kira masa malaman nan da nufin ya ji ta bakin su dangane da lamarin fitar da ɗansa daga akwatin nan domin ya gauta da ya ga ɗan nasa ya fito ya ci gaba da mu'amalarsa ta rayuwa kamar kowa bayan da malaman nan suka gabata gaban sarki dube sai ce ya ku waɗannan malamai ma'abota yawaita taimako a gare ni ku sani cewa baya kun shigar da ni da sa ɗana cikin akwatin da kuka sana'anta da nufin kubutar da shi daga ajalinsa to yanzu dai kamar yadda kuka gaya min a baya gashi wannan shekara da kuka gano ita ce ta ajalin nasu ta fita ni kuma gashi na karkauta daga nan dana to yanzu na neman shawarar ku shin na iya fito da din nawa a halin yanzu ko koya malaman suka yi wa sarki izini da cewa tun da shekarar da suka gano ajalin su ta fita daga yanzu kowane lokaci sarki ya ga dama yana iya fito da ɗan nasa daga akwatin bisa kasancewar ya riga ya kiyaya daga ajalin nasa sarki ya mutaka farin ciki da jin haka ya sallama malaman nan suka tafi ayyuka daga wannan lokaci bai iya ci gaba da zaman fada ba daidai da sa'a daya sai da ya tashi koma cikin gida da nufin fito da ɗansa kafuru daga akwati shigarsa ɗakin da akwatin take ke da wuya ya yi alkabbar da ke jikinsa ya jefar ya sunkuya ya ta karkare ja akwati daga karkashin gado ya bude wasa ce da wuya sai ga kafuru ya firgige kamar mai farka daga bacci ya ji kafuru yana wasu sambatu da kiran sunan dambala yana cewa kina ina masoyiya ta dambala uban ya kama hannunsa ya miƙe tsaye ya fito daga cikin akwatin uban ya rungume shi saboda farin cikin ganin ya fito da shi lafiya kalau babu abin da ya same shi kafuru ya dubo uban ya ce ya babana ina dambala cikin yanayin mamaki uban ya tambaye shi yace ya dana wace ce kuma dumfula da kake tambaya ta ita kafur ya kuma duban uban yace wai ni mafarki nake ne ko ku a farke nake uban yace ya dana a farke kake gana a gabanka kuma kana gani na nan dai kafur ya komo cikin haicinsa suka zauna tare da mahaifin nasu ya kwashe labarin duk abin da ya gudana na dangane da dumfula da yanayin zamansa a gidan gonarta uban ya cika da al'ajabin labarin irin abubuwan da ya ji ɗansa ya bashi labarin su waɗanda suka faru gare shi a cikin wannan akwatin da ya sa shi a ciki bayan ya gama ba uban labari sai shi kuma uban ya kwashe labarin mafarkinsa da shawarar da malamai suka ba shi da yin ita wannan akwatin kanta da uban ya gama bashi labarin sai ka fure cewa babana ina mai sanar da kai cewa ni yanzu a nan duniya ba zan aure wata yarinya ba sai wadda ta zo da siffofi daidai da na ita wannan dubbula din wacce na gani a cikin wannan akwatin dan haka uban ya murmushe ce ya dana ka kwanta da hankalinka zan saka siffanta kamannin ita wannan dubbula din da ka gani ga fataken da suke wannan kasatawa domin ya zamo duk inda suka shiga nan duniya cikin sana'a su ta fatauci su rika nazarin yan mata har su gano maka wanda kamanninta suka yi daidai da na ita wannan dubbula din ni kuma ne maka alƙawarin addinin da take a nan duniya kuma ko ƴar waye zan nema maka aurenta ko cikin girma da arziki ko da kaifin takobi kai ko ta halin kaka zan karɓo maka ita in aura maka ita kafuru bai shakku cikin wannan alwashi na mahaifinsa ba domin ku sau da yawa a baya bai taɓa sakaci da dukkan wata bukata da ya gabata masa ba ayya idan ubangiji ya nufin zartar da wani al'amari sama ko ƙasa nan duniya kai da ma wasu wurare in har da akwai babu wani mahaluki da sai kare ko ya dakatar da faruwar wannan al'amari haka kuma masu magana sun ce kibiya ajali sulke baya kare ta aiko suna cikin wannan hira sarki Franjib sai kawai jiya ya saka kafuru ya wata kara ya faɗi ƙasa cikin hanzari sarki ya miƙe tsaye tallafa ɗan nasa yana ƙoƙarin ya tambaye shi sababin wannan kara da yi ko kafin ma ya buɗe baki magana tun da fara ta cika bakin ɗan nasa kankace me wannan ta na fure ya cika ko da sarkin ya fahimci dan nasa ya mutu sai rungume shi hawa yana zuwa daga idanuwansa yana cikin wannan hali sai ya hangi wani maciji yana jan ciki zai fice daga ɗakin haikwa daga na haka sarkin yewo ya zare takobin da ke rataye a sa ya sare kan macijin nan sarki faranjib ya komo gaban gawa ɗansa kafuru ya zauna ya rinka rusa kuka bokare shi mai kare baiwa maliku sai da jama'a su wannan labari da cewa ya shugaba maluku sai fukaji wannan shine labarin sarki furanjib da ɗansa kafuru wanda ta sababansa aka samar da wannan akwati da nake maka magana jin wannan labari sai maluku sai ya ce ai kwallalle ne yanzu kafin jikan nan na ya farka daga bacci sai an je an samu mun wannan akwatin ta sarki furanjib to na wannan littafi hakimai ne na uku ya zo ƙarshe marubucin ya ce mu haɗa littafi na gaba don jin ci gaban wannan labari to a madadin waɗanda suka fassara wannan littafi hakimai na uku Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabi Abdullahi Sharfadi Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama kuma da fatan kun ji daɗin wannan littafi hakimai da